أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shi ne darasi na takwas a cikin wannan شيء da ta ما matsaloli na ma'aurata za mu tashi na shida wa min yana daga cikin haƙƙin da mace yake da shi akan matarsa an ta hafa da mara ta kiyaye dukiyarsa wa Allah tun fi kamar mu illa bi izini kada mace ta kuskura ta ɗauki wani abu na dukiyar mijinta ta ciyar da shi sai da izininsa da ƙaurihi sallallahu alaihi sallam, saboda annabi ya ce wala sun fi kuma a kan shay'an kada mace ta ciyar da wani abu min bai su zama da gidan mijinta illa bi izinin zawjiha sai da izinin mijinta ila wala wala ta'ama aka ce wa annabi ko da abinci ne bai halatta mace ta dauka ta bayar ba sai da izinin mijinta qala sai annabi yace zalika afdalu amwalina ai abinci ma ita ce dukiyar da ta kowace a cikin wato shine mafifici a cikin dukiyar kenan yanzu idan mace za ta ɗauki wani abu ta bayar kuma ya cancanta ta baya ta me ya kamata ta sai ta nemi shawarar mijinta sai ya zama shi yana da lada da ya ɗauko wato ya kawo ita kuma da ta ba da shawarar a aikin alherin tana da tana da lada haka ya kamata wannan yana amma akwai za ga matan da haɗibar abincin mazajen su ke suna zira kuma za ka kashe kuɗin ne ta hanyar da ta dace ba bal min haƙƙin zauji kai yana daga cikin haƙƙin miji ma yi a kan matarsa Allah fi tunfika min maliha ba dukiyar shi ba da ya kawo tasa dukiyar da ta tara kada ka kuskura ta ɗauki kuɗin ta kashe illa idan kana laha bi izini zauta in kana laha ko Allah tunfika min maliha in kana laha illa bi izini zauta in tana da kuɗi to kar ta ɗauki kuɗin ta kashe sai da izinin mijinta لقوله صلى الله عليه وسلم ليس للمرأة بذاتك مكتب أن تنتهك شيئا مما لك واتو تكيت ولا أبناء الفرمة الدوكية تتكد شيء إلا بإذن زوجها سيد إذن المجنة ɗaya daga cikin dalilan da yasa hikima ya ce shari'a ta ce in mace tana da kuɗi in za ka kashe kuɗin mijin sani saboda ita mace ce za iya faɗawa har hannun ɗan uwan yan damfara ba ta sani wata kila sai ta riga ta shiga sannan daga baya za ta yi za ta gane cewa an cutar da ita to amma in mutunci yana sane wani lokaci akwai abin da namiji zai hango da experience da kwarewar sa ta rayuwa wanda ita mace ba dole bane ta hango shi to a maimakon sai ta shiga bala'i sannan ka zo ka sanar da kai da bala'in da ka shiga gara ka sanar da kai kafin ta shiga in akwai bala'in ka kare ka a fara sannan wa min haƙƙin zauji ala zaujati yana daga cikin haƙƙin da mace take da shi akan mijinta Allah ta suma ta tsawo an kada ke azumin nafila wa huwa shahin lokacin da mijinta yake zaune a gida illa bi izini sai da izini لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل للمرأة أن تصوم بحلت بمكتبة أب من نافلة وزوجها شاهد مدن كينا yana الشيء illa bi izini sai da izinin sa me yasa ba mamaki ita tana azumin nafila da rana shi kuma yana gida in an jima bukata ta sha'awa in ta murna mai zai zo yana so yana ayyuwa ya amfani da ita to ita kuma wata lokacin za ta fifita azumin ta akan wa akan bukatar mijinta saboda rashin fikihu ومن حق الزوج على زوجته yana daga cikin haƙƙin da mace mijinta yake da shi akan ta Allah ta munna alai kada ta yi masa gori bima an faka min ma da hafi baita idan ta ɗauki wani abu na dukiyarta ta ciyar wajen infaqin sai tafiyar da gidan kada ta yi masa gori wa ala iyali a akan iyalinta fa innal manna domin kawa mutum abu kai masa gori yi mutum da ajara da sawaba yana ba lada da sakamako a wajen Allah da haka Allah ya ce ya ayyuhan ladina amanu la tubdilu sadaqatukum bil manni kar ku ba da sadakar da kuke da man gori wal azab da kuma cutarwa hadisin abu zarga gifari yana zaune annabi ya faɗa nau'in mutane uku ya yace la yukallimuhum Allah yawm al-qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adabun alim sai da ya faɗa su yana zaune da yadda annabi ya mai kansa uku sai ce kabu wa kasiru man ya rasulullah sun tabi ku sun yi asara su waye daga cikin nau'in mutane hukun da annabi ya faɗa yace akwai almanna mutumin da zai zo ya maka abu ya maka buri ka duk abin da za zaka ba mutum a rayuwa idan kana so ka huta to kai masa dan Allah shikenan kuma akwai wani karin magana da laraba ke ta wata take sharra mana amsanta ilmi ka ji tsoron sharrin mutumin da kai masa ihsani wata ran ya tashi cutar da gaskiya cutar da kai sama da kowa ka karanta hadisatul ifki da ya faru cikin mutanen da sayyidina abubakar ke daukar nauyin rayuwar su mista bin abbas yana daga cikin wanda suka yada kazafin irki tayi yana cikin saboda haka in za ka wa mutum abu kai masa dan Allah ko mai yiwuwa ba ka dauka amma ka ka taɓa tsammanin za ka wa mutane abu tana jiran godiya da gurinsu wani lafiya ومن حق الزوج yana لك cikin حق mace. da ya kamata ta tsare alaƙar gajiyi mace ta tsare akan mijinta an tarda da yasiri ta yadda da kaɗan wa an na abin mawudu sannan ta wadatu da abin da yake saman mai wa an za ku kallika hominan na su ma la ya ce kada mace ta ɗora wa mijinta abin da zai iya Shi ya sa na kan ce musu faɗar Allah ta'ala Allah ya ce kowace mace kafin ke aure ya kamata ta san wata abu idan samun yana da yawa ba ta sani ba in samun ba shi da yawa ba ta sani ba sannan ba haushi ya ce wai ba ka da gashin wanta ba za ka cike ka kitson wanta ba ko kuwa baiwa to askasawa a babin ni'imar duniya in kana so ka zauna lafiya kullum to ka dinga kallon na ƙasa da kai ba na sama da kai in kana kallon na sama da kai a gawa na tare muku taso ajin wa ɗaya na ma bishi kokari a wajen karatu amma yanzu ya yi kuɗi ya samu aiki motoci na hawa ko yana da motoci talatin da takwas yana da gida a can yana da shi a can ya gina kara ya gina kara, mu kuma duk da gashi nan dai al'amuran da sai a hankali wallahi har kuka mutu ka koma ga Allah ba za ka gode ma Allah akan ni'imar da ma sai Allah ya yake cewa da yau kuka zo sa'atin min sa'ati mai kuɗi ya ciyar daidai kuɗinsa wa man kujira alaihi wanda aka kukunta arzikinsa ne talaka ne da kyar yake samun Allah ya ce kuri yusuf min ma ata shi ma ya ciyar gwargwadon abin da Allah ya bashi sai ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa ma ata Allah ba zai dora wa rai ya ce ya abu ba sai abin da ya ba ni yanzu ina ɗalibin karatu ba ba yadda za a ba kaman adalci ba kace irin da tsawonin da ake gidan mai kuɗi ni ma sai na sai na yi saboda la yukallifu Allahu nafsan illa ma illa ma aka abinda Allah ya baka shi zai dora maka yake kai shi yasa yanzu nan wannan duk wanda bai samu kudin aikin hajji ba aikin hajjin wajibi ne akan shi الشريعة مبنية على الاتعاق فلا واجب مع الحدث idan akwai gajiyawa babu wajibi sannan babu haramun in akwai lalura wannan ita ce sai da saye da alallahu ba a da usirin da sannu allah ne sanya bayan kowane tsanani in allah ya da akwai a yi haƙuri a ci gaba da tafiya a kan to mata ya kamata su yadda da wannan to yana daga cikin abin da ke kawo musu matsala idan ana zaune a wuri ɗaya da wannan da wannan da wannan ta yadda cewa hanyar samun kuɗin mazajen ba iri ba ne sannan kuma wato matakin da Allah ya ajiye na rayuwa ba iri ɗaya ba ne wata saboda rigima sai ta tallafa ma kanta ta ci irin abin da aka yi muwana kuma tana so shi masu ‘yan mata haka ba za a zauna lafiya ba wa haƙƙin zauji ala sautinki yana daga cikin haƙƙin da namiji yake da shi akan matarsa an tumsin da kiyama ta kyautata tsayuwa ta tarbiyyati auladi amin akan ƴaƴan da suka haifa tare da shi fi sabar dole mace ta zama to mai haƙuri. fala tabdab ala auladiha amama kada mace ta yawan ta fushi akan ƴaƴanta a gaban mijin wala tadwa alai wala tadwa alai kada ta dinga musu mummunan addu'a galibin yaran da suke lalacewa wallahi wasu suna haɗuwa da matsalar munanan addu'o'in iyayen su mata sun suna in kana ya mata abu take Allah wata ranka guntu wajen da zai wata kila anan an ce guntu ba za ji bane ko ba ko guraren nan an ce guntu to matsayaci ke waye waye waye shi yasa sai ga wani yaron tun yana dan karami sai dan shi ya kama da shi dan wallahi da ka koma barci bayan kuma masu ta yaro ya shigo ɗakin ka ya tona duka ko ayi ta yi zafi ya same ka kana barci ya ɗauka nama ya kakiya billahi zikirin yaron da mamashi ko irin wannan miyagun addu'o'in wala ta kuma kada ta dinga ta su tana zagin su akwai matan da ba su da mutunci wata idan ka haifi yaro ka sa mai sunan mahaifinka ko ka haifi yaro ka sa sunan mahaifiyarka to wata ran in wani abu ya faru kaga tana kama yaron ta jibge shi ta kira sunan shi to ba fa yaron take ne ba in ka ga wata ran ta kasa ma fara yaron in yi abu abin da ba na duka ba ne ta kama shi ta jibge shi ta kira sunan shi to wallahi tallahi ba yaron take ne ba baban ka mahaifi <laughs> shi take ne amma ba za ka kaɗe da tun da shi take ba fa inna zalika qad yuzihi saboda wannan yana cutar da shi wa rasul sallallahu alaihi wasallam ya kula annabi ya ce la tuzi imra'atun zawjaha kada mace ta cutar da ta, ko la tuzi imra'atun zawjaha fi dunya mace ba za ta cutar da ta ba a wannan gidan da duniya illa qalat zawjatu min al-qawli sai matarsa daga cikin ƙoro shi ta ce za su wuzi ki kafa da fil lafas ki cutar da shi Allah ya wadare fa inna ba kuwa huwa dashirul indak Lallai, shi yana shiga wajen ki yanzu amma yushi ku an yufara ilaina ya fi sai ya da ki ya dawo zuwa gare ni wa min sauti a ala zawjihi yana daga cikin haƙƙin da namiji yake da shi akan masu an yi musulun mu'amala ta walidai ta yi kokari ke take ka kyautata mu'amala da iyaye to kai ma ka kyautata mu'amala da wa a ƙarin bihi da makusantansa ba ma a asanan ila ha, man asara ila yi wa ƙarin ba ma a asanan ba ta kyautata ba ila ha, zuwa ga mijinta man asara ila yi wa ƙarin matar da ya zama tana da alaƙa mai kyau da mutunta amma tana da mummunan alaƙa da shi shi wannan ba ta ba ta to sai ka yanzu mata saboda rashin dabara da rashin ba idan wani ya tashi yaje yana son yarinya sai baban shi ya ce bai yadda ba a aure ta koma mashi Allah ya kaddara aka yi auren maimakon idan ta shigo sai ta yi kokari sai ta yi dabku sai ya abin hasana bisa ga ka'ida na wala tasawi alhasanatu idfa abin da TV a kan fa'idan ladhi bainaka wa bainahu Ka Allah ya ce ka tun kuɗi mummunan abu da ke kawo mutumin da yake mulki ne sai ka dawo ga an masa yin kalan ba da in ka zo ne sai ka ce ai duk da wani ya nuna cewa zai san ta bai kuma to billahi da ji ita ma ba ta ba sai ta ja gari na na jiki Da kuma abin da ta sai Allah ta ita sai mai da matsala wata matsala ta faru wata wani yana son ta zai aure ka da yana son ka zai aure ta shi ke amma ita ba ba haushiya ba musulunta wata ƙabila ce sai baban shi ce bai yadda ba wannan yaron da aure aka haure shi da rigima da ɗan har magana ke za su yi noma ya ɗan bakari na wata daga baya abokan baban suka zo suka same shi suka ya haƙuri tunda ai ba abu bane da ya saba ma Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da aka yi auren da ta tashi zuwa gidan ba ta da kako daya ba ta haihu ba amma tana zuwa sai ta fa aka siyo mata katuwar tukunya idan gari ya waye duk yaran gani ita za ta yi musu wanka sannan ka dauki kudin kashewa wanda in an je makaranta ake ba ban san da kuke cewa ba eh kullum kudin kilafin ko to sai ka ba su shi baban da ya ce ku yadda ba a aunuka idan kayan da sun da shi ita take zuwa ta tattara kayan ta tura wajen mai wanki a wanke kayan agogi ko da zai zo yana neman kayan da zai tafi ne ga kaya an gugu su a leda wanda da in ya samu wanki ma haka yake buga kayan ba buga sai da shi lokaci bayan lokaci dan farfesun nan na nama yana zuwa maka akai akai ta ga yanzu ta yi muƙabalanci abin da ya yi mata da abuwa mai kyau fa abin da iya mai ana nan ana nan ana tafiya wata ranar sai aka samu sabani da mutum da mata shi ba wanda yake gano ya da a sai ga shi ya ɗauko gora a mutanen da ke yana wallahi ya ma shi wani yaran ma shi da yana cewa shi ko wallahi tsallahi a kan yarunan nan sun ne ba ba ita yi bata ma an yi bata kai adama na sun wallahi ta haifa ba kai ba abin da mata ba ta ne ke sai duk wata ta jala ya ta duk wanda ya mata iskan ne sai ta mai san ya mata kankara ta mai ne ita ba a yi ومن حق الزوج ينا لك حق حق لمن يجري على زوجته أخم ما تسعى ألا تمنع منه نفسها ما خاف لها كذا تهنا في الوقت الذي منها لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل إن مسلم يكرا إما حقه ما كسر إلى فراشه ذو بشر كذا فلم تحته فتدوم صباح فبات حتى يبان غضبان عليها ينا خشي إتلاع نفس الملائكة حتى تصبح mala'iku za su san gaske ne maka har sai gari ya waye wa qala sallallahu alaihi wa sallama idza da'a rajul zawjatahu idan mutum ya kira masu salihat da kike dan buƙatar ta tafalta a cikin ta yi ƙoƙarin ta zo wa in ka kalar sallu ko da Wai waina take sakawa tana kan danda? Mutum ta ya zo da buƙatar yana so zai wani abu da isma Ko ta haƙura ta bar abin da ta ke? saboda yana daga cikin wasu matan da dama wannan ko ta rashin kulawa da mazajensu ya sa su yi mu'amala da wasu matan a wasu mata da sun shirya dan kamar yadda nake muku akwai matan da suke hakime ne wa min haqqi zawji ala zawjatihi yana daga cikin haƙƙin da namiji yake da shi akan matarsa an taktuma sirrahu wa sirra bai ta koyi sirrin shi da sirrin jinin shi wala tabshi min zalika shi an kada ta yaɗa wani abu ومن أكثر الأسرار ينا تكتم مفي أقر أسلي التي تحاول النساء والنبات في ولا أنكار بإذاعتها بياءة أسرار الثلاث سر العين نور الشنكلة وما يكون بين الزوجين فيه دعوة لك كفن سواء كانوا مزاجا مسجدا وجه وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وما النبي يا هل لكم من هذا أبا موسى فعن أسماء يزيد asma bin kifin annaha kanat inda annabi sallallahu alaihi wasallam tana wajen annabi wal rijalu wan nisa'u qul qada da mata sun zauna fa sai annabi yace la'alla rajulan yaqulu ma yas'alu bi alihi ba mamaki cikin ku ana samun wanda zai tare da matar shi ya raka wayan shi Abokansa yana ba da labari ولعل مرأة تخبر ما فعلت مع زوجها baba ba mamaki cikin kuma nan ana samun wata mutum ce tare da ita ta da su da mata tana ba ku labari ba a ran malko sai mutane uwa ya kasa da kansu ko kudu sai na ce yi wallahi ya rasu rasulullah inna hunna la ta ce matan na yi wa inna hunna la yafalna kuma mazan na yi fa qala sai annabi yace la alu kada wanda ya kara wa inna masal zalika ka masal shaytan misalin wannan kamar shi ne lafiya shaytanan ya haɗu da shaitan ya fi tsarikin akan hanya ba gashi hawan nasu ya kwanta ya samu da ita mutane suna kallo wa min haƙƙin zaune ala zawjati yana daga cikin haƙƙin da namiji suke da shi akan matarsa shi sa malamai suka ce ita mace wajen sirrin mijinta kamar kofa yanzu masallacin ne yanzu duk mutumin da ya yi tare ko tana? ko ya gita kan yanzu yana hanguwar wanda ke cikin masallaci ko bai hanguwa idan yanzu aka rufe ƙofofin nan idan ka wuce nan in muna ciki ƙofofin nan na rufe akwai wanda ke iya gane ko mutane a ciki babu shi yasa za ku ga annabi isma'il sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi ibrahim ya bashi ya tafi ya dawo da ya dawo ya samu matar shi ya wata sallama ba kusan kowa yau kace na gudun ke kace bai da jari ke je ne mana abin da wani ya aka ciki na rayuwa yi ta bayani ta ce al'amarin ba ta biya wallahi yi shiga cikin musiba ba ta kusan kowa yau sai da ta gama hanyar ko Allah ya kiyaye ni zan yi gaba in ya zo ci wannan dacci da yaro amma ce na ci ya canza aka baka babu sauran ko fasashi shikenan da ya dawo ba shi labari wani sun ya zo ga yadda maka ne amma ita baka san da yake nufi da aka maka wannan na ku ce ma wannan kuma farko ko farko ko to ya san da farko shi ke nan ya dawo kuɗi so abinda wannan wanda ke gani babana ne abinda yake nufi da in canza ko fasahin yana nufin kemar cikin da ba ke so ne a gaba da kuma haka aka Allah ya kiyaye wa man haqqi zawji ala zawjihi yana daga cikin hakkin da mace take da shi akan mijinta an ta harfa alai wato idan zama tana kwaɗayin zama da shi ta kiyaye akan shi tana kwaɗayi akan shi wato hadu da halin hayati ma'a tana kwaɗayin zama da shi sannan ta kiyaye yadda za ta ci gaba da rayuwa da shi wala ta sa'ala hu al a kada mu kudu dan da neman gudun cewa su ya kudu da min zai yi sabab kun ba wani sabab ba wani da shi kawai ya maka kace kace to ai ba zan ba sanan da sun kudu gobe kada ne na maka kace ne ka ba an annabi ya ta nemi mutum ta da kake ta nemi wani ma ba su ba tare da wani dalili ba to fa haramun alai haramun a cikin sallah haram ne ba wai aljannan ba ce kancin aljannan ma ba ta ba amma a duba annabi ya ce min zai ba a cikin ma ba min zai ma ba a cikin ba tare da wani dalili idan namiji yana iya kama mace da shi in yi take take ta akwai dalili ko babu idan na mutu ya ajiye mace ya kasa ce kai ka ce ka ce ta akwai da zuri ko babu a yana tsara haƙoƙin iyamu haka kawai saboda ita ita shi ya ce ko tana hannun wani abu sai ta fi ya ce ta وقال صلى الله عليه وسلم عن النبي يجي المختلفات هن المنافقات ما تستطيع نيم أي هن شيء التي تطلب أن يطلقها زوجها بفدية من مالها matar da za ta fi a yi hulɗi mutum ne ya fita annabi ya ce wannan suna daga cikin matan da suka da nau'i na munafunci al'amari ba annababu da yi da ba wa hadisi wannan fasiya hukumus rijal sune haƙƙin mazaje alal da akan mata fa ala man ara da su sa'ada azzawiya duk matan da take kuka samu arziki na aure ثم السعادة الأبدية سننتك مألا في نهر أبدا واجبي أكن أنت تجد في القيام بحقها سيقو قريوة سنوال حج مس عليها أكنها وأنت بدت الطرف سننتك كان إذا انتهى التفسير أن تفسير زوجها في أجل أكن تقيتا ودى مجنك يجري الشيء cikin أي هو haƙƙinsa Shi shine an ta kunta sarfa an tafsiri sauri hafi haƙƙi inda mutum ne ya gaci a wajen biyan musamman ko ke haƙuri inda mu guda da ta domin muwatsa da wannan ne soyayya za ta dawwama والرحمة بنت حسين قرى وتسلك البيوت sannan da wannan ne gidaje za su gyaru wa taslubu al-mujtama bi salatiha idan gidajen da yake kun mutane su gyaru to da nan ne kuma jama'ar ne suke gyaruwa wa alal ummahat wajibi ne ga iyaye mata an yi alamma su san cewa annabin da wajibi alaihinna lallai na daga cikin wajibin da Allah ya dora ma iyayen mata an yi fuskar da bana su su karantar da ‘ya'yansu mata su lurantar da su bi hukuki a zuwa su inna dangane da haƙƙin mazajensu yarin ya kita tun daga sanda ta taso ta fara hankali to ki kokari kina kuwa ya zama to kina koyar koyar tarbiyya a wurin sannan kina koya maka yadda za ka je ka zauna a cikin aure shi yasa za mu ga akwai gidajen da saboda kyakkyawar alaƙar da ake da shi tsakanin mata da mata in an samu matsala wata yarinya zuwa ko a cikin je gidan ta zauna ba a mata komai kawai ana so ta bi ga yadda mijin yake mu'amala da ta matar ta fahimci cewa tana da matsala don ta koma ta ta gyara matsalar ta wa an su zakira kulla ummi kowace uwa ta tunatar da binta a ɗasta bi harihin hukumu da waɗannan haƙƙoƙin qabla zifatu a gabanin a saura yanzu kun ga kamar ƙasashen da suka fi gaba irin su sudan da ina ne kafin a yi aure za a ɗauki yarinya a kai ta wurin wuri a koya maka abu wata ɗaya biyu ko uku saboda za ka bar gidan iyayen za ka tafi gidan wa za su koya maka magana su koya maka abinci su koya maka fasara su koya maka tafiya su koya maka kura. amma munan sai ka ga haka ko ake yin aure shi sa da gingimu su ke ba gabanin auren ta أولا سنة نساء السلف رضي الله to wannan sunna ce ta matan magabata shi yasa na ce fa da kake ganin wani duniya ta ci gaba wallahi har a rayuwar aure in muna son mu zauna lafiya sai an koma an koyi da tambaga ba. saboda yanzu abin da ummu sulaiman ta yi mama anas dan mari sai ka tara mata miliyan kafin ka samu sai wacce za ta yi abin da ummu sulaiman ta yi saboda galibin mata lokacin da ba su fahimci cewa gidajensu nan ne inuwar wanda idan mazajen sun ɗibo zafi a wajen ya kamata zo su huta wata za ka ba bala'i a wata sai ka shigo gida sai bala'i da za ka tarar a gidan ya na waje. sai ka kuma sai labarin su shigo idan wa'azi kake aka samu matsala aka yi rikici kana shigowa sai ka ka gani sai da zai ka dinga ji a hankali ka ke sai ka kai ne malami a gari hmm? sai ce wa faɗaɗin kasaba amru bin harbin عمرو بن حبل يعني مالك عمرو بن حبل مالك يعني من يعني كندة أم ياسم يعني من كندة أم ياسم بنت عوف الشيبان فلما هان الزفاف قالوا لكم ذا لغة قولا لي شيني إليها فلما هان الزفاف ها إليه لغة ذا أولا لغة قالوا لكم ذا بها أمها إمامة بنت حاتم ce ta take banta da ita sai ita ba a wasarta sai ke mata wasu wasiya wasiyyatan bayyana duniya kusatul hayatul zawjiyya as-sadida a A ciki uwar yarinyar sai ma yarinyar wasiyyar ta rayuwar aure mai ce wacce za ta samu arziki duniya da rayuwa wa ma yajibu alaiha li zawjiha da abin da ya wata magana kiyaye na hakkin mijinta to sai ka kina yanzu wannan wasu yadda za a karanta da ka auren da ka za ka ɗauke ta ka kai ka gidan wani don Allah matarka ta kafa zaunar da yan sai mata irin wannan wasiyar kai ka taɓa zaunar da yakka kai mata irin wannan wasiyar saboda iyaye da dama sun kasa gane cewa idan ka ɗauki da ka ba wani mutuncin da shi ne yi da ka zauna tsakanin da ke mutuwa a samu matsala ka dawo maka wannan ba shi gaba bane a wajen dan in ta dawo kai ba za ka aure ta ba kanin ta ko wani ba zai aure ta ba ashe wanda ya aure kanka ya kamata ya zamanto mutuntawa ne a tsarin kai da wa kai da shi to shine yake cewa ma yajibu alaiha da zawja da abin da ya wajaba na haƙƙi akan ta akan bari ta faqala sai take cewa ai munanin ya ya karama ya ta inna al-wasiyyah Lallai ta wasiyya law tulikat bi fadli azumi. da ana barin ta saboda wato falalan ladabi la tarabtu zalika laki da ki na barta kan ba miki wasiyar lakin na ha tafsiratu lil ghar sai da ita wasiya ana yin ta ne saboda tunatar da wanda ya rakkana wa maqunan lil akhir kuma taimako ne da mutumin da yake da hankali ولو أن مرأة استغنت عن الزوج تتي متى دامت تتنا وداتوا لجبر المجد ligina akwai har saboda wadata da kuɗi da iyayen su suka ci wa shiddatu hajjatu jima'i dai da tsananin wato buƙatar ta wato wa shiddatu hajjatu jima'i dai da tsananin wato buƙatar iyayen su zuwa gare ta sai suka ce mata kulli azamin lafiya da kina daga cikin mafi mutanen da za su wadata daga barin miji tunda kuka lura inda ake matsalar abinci ce kadai ke sa a ɗauki yarinya a auren da ita ai da kaso so ɗari daga cikin yan mata tamanin da wani abu a da su saboda ai ba wai iyayen sun kasa ciyar da su bane suke ɗauka su ba da su aure sai dan a a tsari na rayuwar Allah ya tsara tsari da ita mace tana buƙatar namijin namijin yana buƙatar sannan ya sanya wata buƙatar da ba a yadda ba wani mutum a duniya ya wannan mu'amala ta ita ko ba ta ko wani ko kanin ta yawa sai mu mijinta to shi ne take ta walakin nan nisa sai dai su mata da rijal ga mazajen kulitna an halicce saboda su wala hunna kulitna rijal saboda haka aka halicci kuma mazan saboda mata aka halicci matan saboda mazan sai ka ga Allah ya yi su safa su a matsayin rika da yake ubin da lakum da yadda su yamu kasu ila nisaikum kunna libasun lakum wa antum libasun lahunna ita matar riga ce a wajen ka kai ma yanzu riga ce wa to yanzu wanda ya sa riga a nan karanci ya masa abu uku na farko ya kare maka kare daya na biyu ya mai da kai mai mutunci na uku ga kwalliya yanzu da ake cikin karatun nan da wani zai miƙe yanzu a ga ya shirya shigarsa da wandansa sai dai a shi a kan tafi shi ana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an samu matsala sai ta ce masa ai bunayya ya ce aka inna tifaratul jawwa ta ce kin rabu da yanayi allazi min kharaj wanda suka fito daga cikin sa wa khallatil ushya allazi fi tarasi sannan kin bar gidan da kika saba da shi ila wakar lam ta'rifi zuwa gida wanda ba ta san shi ba da haka al'ushir shi ne asalin gidan tsuntsu wakar shi ne gidan tsuntsu amma tana nufin cewa kin bar gidan da kika saba yanzu za ki tafi gidan da ba ki mai ba sannan wa kalil ga ki kin samu abokin haɗin da yanzu lam ta alihi ba ki saba da shi ba tunda idan mace za ka auri miji duk sabon da ke da shi kafin su aure ai ba dai yake da sabon da ke da iyayen ba wani sai daga zai zuwa a yarinya a cikin wata ɗin ko biyu ne ma za a yi magana auren a tashi sai ta ce fa'as ba bi milkihi a dai sai aka waye gari shi wannan mutum ya mallake ki sannan shi ne da ƙiban wa malikan mai kulawa da ki sannan shi ne mai mallaki sai ta ce to ni shawarar da zan ba shi a matsayin na ɗaka da mahaifa to ku ni lahu amatan ki yi kokari ki mai da kanki baiwa a wajen mijinki ya kulle ki abdan mushikan sanda zai su ya zama bawa da gaggawa a kanki bai ma sani sannan ta ce wa haka zila ku ki kiyaye wa mijinki ki kala ashan ki kala ashan da biyu guda goma ya kulle ki zukuran wannan zai zama miki tattali duniya da duniya wannan ta yi wasu daga babban gida ta hukuku kun ji yadda mamar ta ce da ana wadatuwa da barin gudu saboda wadatar da yarinyar ta fito daga gida ya ce wallahi da kina daga cikin wanda ba ki da bukatar miji a duniya to sai ta zaunar da ita take mata wannan wasiyar ta ce mata amman ula wa tsari wasiya ta ta farko da zan miki da ta biyu farkushu ulahu bil qara sannan ki kokari ki kankantar da ga mijinki ta hanyar sana'a Shi ne yadda da abin da ita da shi na rayuwa sannan wa husnul sam'i ki zaman ku mai kyakkyawan ji da ku ga mijinki wa fa? ki zaman ku mai kyakkyawan biyayya da mijinki kaga duk wannan yana ciki a sanar da mace ta yi kokari ta san halin mijinta akwai mijinta hatta magana idan yana yi sun matsala ta faru jiran ake siya gama sai a tattauna da shi saboda in yana magana lokacin ana yi ko bala'in kafa da zai ce an rena shi saboda laifi ma yana magana ana magana akwai kuma wanda da ya fara faɗa shi lokacin haƙuri ko yake so a bashi da an ce haƙuri ne su to shi kowa ya san zai faɗa ba sai yana da ba sannan iya yin faɗa to wannan ta ce shawara ta farko da ta biyu da ta bada ta ce mata wa an masu ta ce wa amma ta biyu ta uku da ta hudu fattafakkudu da mawalidihi ki yi ƙoƙari kada ya bincike ki a guraren da wato ainihi wa an ki yi duk lokacin da zai binciki abin da yake da alaƙa da abin da idansa zai gani ko idan zai gani to fala ta kawo ainihin min da alaƙa in kakki bari ya buɗe irin shi ga abin da bai so ta tare da su wala yashin min illa afiya bare kakki bari hancin shi ya shaƙi wani abu tattare da shi sai abin da yake mai ƙanshi ne wa an da fito wa tsari kasu amma na biyar da na shida sai ta ce fattafak ƙudul wakti manani wa ba'ani ki yi ƙoƙari a lokacin da zai ya shafi lokacin barci ne sanda zai yi bincike ya to kada a rasa waɗannan abubuwan tare da ke lokacin barci da lokacin abinci sai ta ce fa inna tawasul ju domin idan fa yunwa ta jiyar mal'aba ko ɗin daga cikin abin da ke kawo bala'i kun san akwai waɗanda abinci ba kafin ku samu a wajen mazajen aiki to ya kamata mace ta kiyaye idan mijinki yana dawowa wani irin abinci yake bukata da ya dawo gida abinci yake bukata ya fara ce ko me ne ko me ne wani idan ya yi wurin ma ya dawo to daga nan jin wanda yake ita ce za ta zama sababin bala'i fara a sannan ta ce wa tanjisun nauyi sannan lalacewar rashin barci makdabatin yana daga cikin abin da zai haifar da barci matar da ta san abin da suke duk abin da zai bayu lokacin da ta san mutum yana kwanta ba ta so a tashe shi ba ta yarda a zo a tashe shi ko ƴaƴan da ka haifa ne za ka tana kokarin kan je tsakanin da uban lokacin da ke barci kafin ne ka tashe shi amma wasu ban san abin da suke yi ba ba ruwan su ba sa kiyaye wannan ta ce wa amma su hada a kasamana ta ce maka sami ki kira su ki kokari su tsare limani da dukiyarsa wal a? sannan ki kula ala A kan duk wani keɓantaccen abu da kika san yana kulawa da shi wanda yake fushi idan an taɓa shi wa iyalihi da iyalinsa sai take masa wa malakul amri abin da ya mallaki wannan filmali a cikin dukiya husnul takdi kyakkyawan kaddara kowane irin abu inda ya dace a saka shi wa fil iyali in ku a wajen tafiyar da iyali ne shi husnul tadbir kyakkyawan jinki al'amara wa amma ta ta tasi'atu al'ashira amma na tara da goma tace mata salata asina da ku amra ina miki wasiya kacce kuskure ki saba kuma mijinki wala tushina da ku sirran kacce kuma ya asirin mijinki fa innaki in khalat bi domin in mutum ya zama to zai ce ki ce ba za ki bai ce ki bari ba za ki bari augar ki sakara to daga nan za ki fusatar da shi a zuciya in shi zai fara shiga zuciya. ki wayan abu shi ka sirrin in kuma ya faɗa ne miki abu ya ce wannan sirri ne kika je ta yaɗa lamta amma ne gadara kike kuma kakki aminci koyaushe zai iya yaudara ki dan kina zama yaudara ya ce ثم إياك والفرع بين الدين تتي إلى مكي وسيع في كجية فرنجي على ضمتك إن كان معموما لو كنت مدرك أن تكون بكيك وإذا أقول ما كانت أنك ليه مسألة sannan kake cikin damuwa da su kuma damuwa ka abin da ya a wurin ta ce to haka sannan wasu ina miki umarni kake zaman to mai nuna damuwa da bakin ciki kuma bai ne dai a lokacin da yake wajen in kana musulmi in shi kuma yana cikin mai farin ciki shi ka zaka ga ummu musulmi da dan da su mutum ya mutanen gidan ta tara ta ce kada wanda ya ba mijin na labari ɗan shi ya mutu ubari bari sun dawo ni da kaina zan faɗa da ya dawo ya ce wai ya haji ciki ne yaron zan zan ke faruwa ne ta ce ai ya fi kowane lokaci na zuwa me take ne wanda ya mutu ne mutu ba a da tsawon kenan ta kawo maka abinci ya kafin ya dawo sai ka gyara ɗaki sannan sai kwalliya ɗan da ya mutu sannan ya ka abinci sannan ya kwanta ce, sai ne ya gama ne sannan ka ce bala mu tambaye ka da Allah ya idan ka je ka aro kayan wasu mutane kai amfani da shi ka ji daɗi lokaci ne masu shi suka zo suka ce ka ba su za ka ba su ko za ka ce ba za ka ba su a wannan rashin kyau ka ne ka aro kayan mutane ka amfani da shi ka ji daɗin su ce ka bayar ka ce ba za ka ba sai ta ce to ɗan ka kai ma ba ka ba na Allah ne aro ba ka ya ka kayan shi kamar godiya ka mai haƙuri kai haƙuri shi ka ne ta ce da to Allah ya ya faɗa a jini sai san wani za ka faru da ka yanzu dan Allah ma kan mai dan ka yi mutu ai ko tukun mota ta ke ta gugu ma kai ma da nan ka tafi lahira sai ta faɗa ma wata wani ko yana faruwa Allah ya shirya da mu rabbana Allah ka tabamu min azwajina ma san da yake wa zuriyatina da zuriyar da yake wardat aqil wanda idan mutum da sanyi, wata sanya wa ja'alna lil muttaqina imama Allah ka sanya mana jagorori masu tsoron Allah wannan shi ne to a malam kana nuna mun lokaci amma da na so mu dinga tambayoyi al-khilafatun zawjiyya sabanin aure la ta faru usratun ba za ka ba wato la ta faru usratun taslam min al-mashaqi ba wani samun da za ka same shi a ce maka wai ya kuka ba matsala a cikin shi wal khilafatu babu sabani ولكن الأسرة تتفاوت في حجم مشاكلها sai dai kowane family za ka samu akwai gwargwadon girman matsalar da yake fama da shi wa nau'in khilafa da kuma nau'in na irin wannan sabani wa qad hassa islam musulunci ya aikar da mata da miji ala mu'alajati mashakili ma akan yadda za su magance matsalolin wal qada da yin hukunci a akan tafi ma bayyana cikin abin da ke tsakaninsu wa da kullum minhum ma ila da ilaji sannan ya shiryar da kowanne daga cikin mace da mace hanyar da za a magance allafi ya tabbin hama a sahibi idan saɓanin ya faru shin musulunci ya bar abin ba ka'ida yadda namiji ya gana ma yadda mace ta gana ma ko in saɓanin ya faru musulunci yana da tsarin da ya sa ga hanyar da za a ba a warware saɓanin kama haska kuma alal mubadara kamar yadda musulunci ya faɗaitar da mata da mutum akan yin zaugawa idan ilaji zuwa ga magance saɓanin shi da suka haru ga wadurin kirafi lokacin da alamar ya ke faruwa wa a wato da kuma alamominsa قال تعالى الله مكتبين سركيات واللاتي تخافون نشوذهن فإذوهن وأجروهن في المذاكر واضربوهن وقال تعالى الله يكي ولو حكم خاكا idan masu ta ji tsoron nushudar kangarewa min ba'ali hada da mijinta au ishirarin ko ta ji tsoron mijinta zai bujire mata ga baki da to fala tunan alaihi ma an yusda abai da kuma sulha to babu lai su yi sulhu tsakanin su wanda nan gaba za ka karanta dalilin da ya kawo aya ta sauka sannan Allah ya ce wa sulhu أي دين sulhu shi ya fi zama alheri cikin kowace matsala فالمنهج الإسلامي حير مسلم لا ينتبه بيتنا حتى يقع النشوز بالسعيد حرص إلى القلب لواساء أو تحير أي لكذا علامة متتنا سوء تحنجل يقوم متتنا علامة المجل جنا سوء تحنجل كيف تزيش بود وتفهمون تبيع وابتدى بابك وذا تشبه to tun daga lokacin da abin ya fara musulunci ya kafa hanyar magance matsalar wato lanu rayatul isyan sannan ana ainihin wato sanar da tuta ta sako wata sukutu mahabatul kiwama sannan kwarjini na wato aiwar da Allah ya turawa na mutu a lokacin sai ta baka wato asimul muhassafatu ila mu'akkari to sai wannan foundation din gina sai ya kasu gida biyu kamar soja bangare to fal'ilar idan abu ya fara kaɗan kaɗan ba a ɗauki mataki ba har sai lokacin da ya girma aka kashe gida biyu to fal'ilar biyu da yin cikin amur ila adam wada'i to ɗaukar matakin magance matsala lokacin da al'amari ke girma har aka kashe kamar sojoji bangare biyu ƙalla ma kaɗan ne za ka samu cewa abu ya amfani ko an ɗauki mataki a kan da ya kamata idan abu ya fara alama shi to a ɗauki mataki a kan in ba ɗauka ba sai da abu ya zama mai babba wataƙila kuna da ƴaƴa da mace da jima ya faru a cikin ƴaƴan abu wanda suke goyon bayan ka akwai wanda suke goyon mai bayan to a lokacin tun da ba a ɗauki matakin a kan da ya dace ba sai ka ga da wahala an ba magance matsalar sai ya ce wala budda min al-mubadara babu makawa na yin gaggawa fi ilaji mafakin nishus wajen magance mafara sabanin da zai janyo kan gari a ƙarfi ƙabalasti hariji gabanin ne yara li'anna ma'ana da mun mako masa fa'ila masarin fi haɗu ilimin munazzama al-fasira wato yana cewa zuwa ga lalacewar wannan abin da aka ƙara wanda yake mai girma mai ƙasar la yastatiru ma abu sakan dukkan da sabani ya riga ya faru girma da za ka samu ba wani gida da zai tabbata ta hanyar samun natsuwa ko ta hanyar tabbai ba la yastatiru ma abu ba wani gida da zai tabbata wala sannan ba wala ma sannan daga lokacin da aka shiga rikici tsakanin mace da namiji rikicin ya mama. da sai kaga tarbiyyar da za a yi yara ma da wuyar da zama ingantacciya saboda idan abin da yake bayyana na rikicin da suke yi uwan na da tasa kasan uban na da tashiwa kasan idan maza ne su za su koyi da halin wa baban su, idan mata ne za su koyi da halin wa wasu za ka yi abin ya faru shi baban kama mamun ya ya mata duka da su ma yaran maza nan gaba duk wanda ya aure da zarar masu ta kama abu mai ya kama ke mata duka su kuma yaran matan in sun kama sun kama gani abu ya taso kici kici baban ya shaka mamar mamar ita ma ta shaki su su ma yanzu nan gaba duk wanda ya aure da zarar wani ya mata abu su ma ita ma ta ce ita ta falaka abinda da zai faru kenan wala nashi nashibina ko ainihin wato tattalin wanda suke kasuwa fil mahadal kadir a wajen reno wanda yake mai haɗari wa ma'aruhu ba da zalika ila tasaddudi da sai daga kuma wannan zuwa ga tsakajewa ne wal da kuma ainihin wato afkawa rani wa da marin muhassasati kullaha da kuma wato darkacewa da lalacewar wannan fandai da ma'aurata gaba ɗaya wata sharrudin linnashi biya sannan za a kora waɗanda suka taso fi cikin wannan matsalar irin tasu au tarbiyyar mumbai na awami da haddamatin ko kuma yi masu tarbiyya tsakanin wannan aikin wanda yake morusa muftiyatin ilal amradin nasiya wanda zai kai hatta wata ila rashin lafiya wanda ake kai masu amradin nasiya za a iya samu wani asabiya bangaren shi ya taso walbadaniya rashin lafiya na jiki ya shiga wa ila shudu da abin da ya fi wanda aka ce masa shudu duk za a iya kawo. al'amur al'amari idan a turin yana da magani. wala duk da babu makawa min al-mubadara fi ittikhadhi ijra'ati dole a yi ruku da yadda za a gudanar da ya za a gyara matsala idan rikici ya fara faruwa al-mutadarrijatu fi ilaji alamatin nushur wanda za a kuma mataki bayan mataki wajen magance kangarewar namiji ko mace mun an tsaro a mulki tun lokacin da aka hango alamar sa daga ina daga nesa kana uba yarinyar ka ta ɗauko ƙara ta kawo maka rikici ya faru da kai wanda wata kila za ba to daga lokacin da ka fahimci matsala ya fara faruwa to kai kokari ka magance matsalar tun daga nesa yanzu ko kwanan nan a yanzu da muka wani yana ba mu labarin cewa akwai wata mata tana wata sana'a sun je wajen a gabansu suke faɗa ƴaƴanta da suke aure ta ce duk wanda ya masa iskanci ya sako iska ai tana da inda za ka zauna wato tana da inda ka ajiye a gida za ka ko iska zo ka zama tana da inda za ka zauna to kaga akwai matsala kai in ka ɗauki ya ka ba mu ka dinga ji a jikin ka ɗan idan yarinya ta kasa da matsala an masa ba da nema to abin da za ka fara yi farko kai da ce dan shi ne abin da Allah ya tsora in ga abin in bai laba ne kai da ce in ya tabbata bayan ka kira shi ka kira ya tabbata ya yi ba da mutum to ita ɗarka ka ba ka haƙuri shi kuma ka zaunar da shi kai masa nasiha ka da da in yana da mutunci da bi a fasana da kai wala da yin tsoron Allah ya duba mana ya fara amma wasu yayin da yarinya ta zo ta ce an mata kaza an mata kaza ba tare da mutunci ba ke ta ubangi an wuce to kuma shi wannan mujewa da shi mutunci to billahi ka bibi yana zuwa ka ba tare da ya zo wanda su ya ji duka biyun da ya faru sai ki a kai ba ka da mutunci a kai ka da don aka samu irin waɗannan samarin na zamani da kan biya su da in ta kai mai ɗan tunanin su kakanin ba ku sani ba shi ke haka maganar salari saboda haka a duk tsoron Allah wannan shi to da haka a in an jima sai mu tashi ilajin nusufu amma shi insha Allah muna so mu gama abin nan kuma da izinin Allah za mu kuma na ya ba Allah ta za mu dan jiya ba mu sanar da wuri bane da mun sanar da wuri jiya mun yi bayan la'asar jiya yau in mun yi kudawa a ƙilar da kamata mu gama saboda haka insha Allah za mu dawo bayan la'asar mutane a daure a dawo karfe hudu da rabi insha Allah za mu dora za mu sake awa biyu muna so mu ga hatsi mun gama saboda wannan matsala ce da tana damun al'ummar makwabta kowa ya san a kowanne da jirgin sannan littafin da ake karatu ya sa wasu ba su kan irin waɗannan matsalolin ba da ya za a kuma kullum sannan matsalolin nan taruwa wannan shi ne dalilin da ya samu da su ya kamata a karanta wannan din Allah ya samu dadi da haka masu tambayoyi da akwai insha Allah za mu samu lokaci na amsa shi tambayoyin Allah ya mana tawfiki assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ne hausa aka rubuta to malam usman rike bashi